Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a ma sauraronmu, mu da wannan lokaci, mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Domin wa Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake bamu. To, masu sauraronmu ba za mu fasa gode maku ba. domin haƙiƙanin gaskiya muna jin daɗin mu da kuke yi muna kuma jin daɗin taimakonku da kiranmu da saƙonninku. Ubanmu na sama ya yi muku sakayya ta alheri. To bari mu duba saƙonninku kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. A muna da saƙo daga masu sauraronmu, musamman waɗansunku suna aiko da gudunmuwa muna godiya, waɗansu kuma muna aiko muku da gaisuwa ne ta rediyo Elwa. Akwai shi Mr. Robinson Daniel, Law Adamsa a can cikin jihar Taraba, rediyo Elwa na godiya da saƙonka Allah ya ƙara mana zumunci. Sai kuma malama Saratu Sunday. a Jabu Basa zagun DCC nan cikin jihar Filato, Ima muna godiya. Ubangiji Allah ya sa maki albarka ke kuma tsaya gaban gaskiya ga Yesu almasihu, mu gujewa yaudara da ruɗu, da waɗanda suke so su kai mu wuraren da bai kamata mu je ba. Sai godiya saboda taimako daga shi Mr. Joseph Daniel. mun ga saƙonka na taimako Allah ya saka da alheri. Sai malama Abigail James Kaidi, Wada ita kuma daga Billiri ne cikin jihar Gombe, bayan sun gama makarantar littafi mai tsarki da mai gidanta sai ya shiga siyasa, da kuma ya shiga siyasa ita kuma ta ƙalubalance shi, tsaya su yi wa ai bai yadda ba. ya ci gaba da siyasa, ya kuma sake ta ya karɓa ’ya'yan, yanzu tana nan tana zama cikin kaɗaici. To za mu ci gaba da yi miki addu'a Ubangiji Allah kuma ya tuna da mai gidanki Mr. James Kaidi, domin ya dawo ku daidaita, ya kuma ya haƙuri ya bautawa Ubangiji yanda ya kamata. muna godiya ƙwarai da wannan saƙo naki. to za mu yi addu'a kafin mu ci gaba. Mun gode ma ya mai tsarki, mai iko duka, mu mahalici mai kowa mai komai, mun gode ma domin masu sauraronmu, mun kuma gode domin waɗanda suke aika taimakonsu na aikin bishara. waɗansu ba su so ma mu faɗi sunayensu Allah ka sa masa albarkaka. muna da domin Malama Abigail James, wadda mai gidanta ya shiga siyasa ya sallame ta, kuma har yanzu yana nan, ba su daidaita da ita ba ya kuma karɓa ’ya'ya, Uba na sama muna addu'a domin ta ka ƙarfafa ta, ka sa ta tsaya ta ci gaba da dubanka. Shi ko mai gidanta wanda ya shiga siyasa mun sani babu zuciyar da tafi ƙarfinka. ya Allah ka yi magana da shi, ka daidaita su su koma su yi zaman miji da mata, ita kuma ta iya samun salamarka. Akwai gidaje da yawa waɗanda haka ta faru da su Allah ka tuna da su, ka albarkaci nazarin da za mu yi cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Tuma masauraranmu a cikin littafin nan na Korintiyawa ta fari. nazarinmu na baya mun ga tashin almasihu daga matattu, wannan tabbas ne, kuma duk wata koyarwa wadda ta yi gaba da wannan ba koyarwar gaskiya ba ce, koyarwa ce ta ruɗu, koyarwa ce wadda take so ta yi gaba da shirin Allah na ceton duniya ta wurin Yesu almasihu. Mun gani, a cikin zabura an ce almasihu zai zo. zai kuma sha wuya, ya kuma mutu ya tashi daga matattu. Sa'ilin nan, a tsohon alkawari mun ga kwatancin shi ma inda Musa ita da maciji a jeji, har Yesu ya yi magana, ya ce, Wannan kwatancin nasa ne, sannan kuma annabi Inusa ya yi gudun Allah. a cikin teku da aka jefa shi kifi ya haɗiye shi, kwana uku ya yi a cikin cikin kifi, daga bisani kifin ya haɗe da ya haɗiye shi ya amayar da shi. Yesu ya ce, Haka kuma ɗan mutum, za a kashe shi, a hannun marasa tausayi, za a bizne shi, kamar yadda Inusa ya yi kwana uku cikin cikin kifi, haka nan ɗan mutum zai yi kwana ukin ƙasa, sa'ilin nan kuma ya tashi. Haka ya faru. ya kuma tabbata mun ga shaidu daga wurin manzanni da almajiransa kansu, da sauran mutane waɗanda suka gani, amma yau uwana idan ni da kai wani ya koya mana cewa wannan abin ba haka yake ba, muka kuma karɓa, muka yada, to lallai mun gama zama ɓatattu. Da kuma la'ananu har abada to Ubangiji Allah ya kiyaye, mu dai muna nan, a kan almasihu giciyayye, wanda Allah ya aiko ya mutu ya tashi sabili da mu, kuma muna saurare, ko muna mace ko muna raye mu zama na almasihu har abada. Don haka, bari ni da kai mu tsaya cikin bangaskiyarmu, kada wani ya yi mana wasa da hankali. To, yau cikin nazarinmu, za mu karanta a cikin Sura ta goma sha biyar. a cikin Sura nan ta goma sha biyar, mun tsaya a aya ta takwas, to za mu karanta aya ta takwas har zuwa aya ta arba'in da hudu, sannan mu ga abin da Ubangiji Allah yake so ya yi mana magana. Daga ƙarshe duka ya bayyana gare ni nima da nake kasashe mara cancanta, don ni ne mafi ƙasƙanta a cikin manzanni. barin ba ma isa a ce da ni manzo ba saboda na tsanantawa ikkilisiyar Allah, amma saboda alherin Allah na zama yadda nake, alherin da ya yi mini kuwa ba a banza yake ba, har ma na fi kowannensu aiki, ba kuwa ni ne ba alherin Allah ne da yake zuciyata, to ko ni ne dai. ko kuma su ne haka muke wa'azi ta haka kuma kuka gaskanta. Kuda, yake ana wa'azin, to da yake ana wa'azin almasihu, A kan an tashe shi daga matattu, kaka waɗansu suka cewa babu tashin matattu, inda babu tashin matattu ashe ba a tada almasihu ba kenan. nan. in kuwa ba a tā da almasihu ba, ashe wa'azinmu a banza ne ban gaskiyarmu kuma banza ce, sai ma ya zama nan. mun yi wa Allah shaida zirki nan, domin mun shaida Allah cewa ya tā da almasihu wanda kuwa bai tasar ba, ina da gaskiya ne, inda gaskiya ne ba a tā da matattu ba, ba a tā da matattu, domin kuwa. in ba a tā da matattu, ashe almasihu ma ba a tashe shi ba kenan, in kuwa ba a tā da almasihu ba ashe ban gaskiyarmu banza ce har yanzu kuma kuna tare da zunubanku, ashe, waɗanda suka yi barci a kan sunan almasihu sun hallaka kenan. da begenmu ga almasihu domin domin wannan rai ne kaɗai. ai, da mun fi kowa zama abin tausai, amma ga hakika an tā da almasihu daga matattu, shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci, tunda yake mutuwa ta wurin mutum ɗaya ta faru, ta haka kuma tashin matattu ta wurin mutum yake, kamar yanda duk ake mutuwa saboda Adamu, haka kuma duk za a rayar da su saboda almasihu. amma kowanne mai bi da bi, almasihu ne nunan fari, sa'an nan a rana komowarsa waɗanda suke na almasihu, sa'an nan sai ƙarshe, sa da zai mayar wa Allah Uba mulki, bayan ya shafa dukan sarauta da mulkoki da iko, domin kuwa lalle ne ya yi mulki, har ya take dukan maƙiyansa. magabcin ƙarshe da za a shafe ita ce mutuwa, gama Allah ya sarayar da komai ƙarƙashin ikonsa, amma ko da a ce, an sarayar da komai ƙarƙashin ikonsa a fili yake shi wannan, da ya sarayar da komai a ƙarƙashin ikonsa ɗin a keɓe yake. Sa'an da kuma aka sarayar da komai ƙarƙashin ikonsa ɗin, sannan ne ɗan, da kansa shi ma zai sarayar da kansa ga wannan da ya sarayar da komai a ƙarƙashin ikonsa, domin Allah ya tashe shi ko ya tada shi ne, komai da komai, ya tada shi shi ne komai da komai, in ba haka ba. menene nufin wannan da ake yi wa baftisma saboda matattu, in ba a tā da matattu ba sam, don me ake yi wa waɗansu baftisma saboda su, don me kuma, nake cikin hatsari a kowane lokaci, na hakikance uwa saboda taƙama da ku da nake yi a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu, a kowace rana sai na sallama raina ga mutuwa, idan ba su ga ra'ayin mutum ne, na yi ƙoƙarin wa mutum ne. na yi ƙoƙarin na yi kokowa da namomin jeji a Ephesus, mecece riba ta inda har ba da matattu, ba sai mu yi ta ci da sha ba, da yake gobe za mu mutu, kada fa a yaudare ku, zama da mugaye yakan ɓata halayen kirki, ku farka daga magagi. ku kama aikin adalci, ku daina yin zunubi, waɗansu kam ba su da sanin Allah, na faɗi wannan ne domin ku kunyata. Warkila wani zai tambaya, ta yaya ake ta da matattu, da wace irin kama kuma suke fitowa, kai mara azanci, abin da ka shuka, ai, ba zai tsiro ba sai ya mutu. abin da ka shuka kuma ba shi ne ainihin abin da zai kasance ba, ƙwaya ce kawai, ko ta alkama ce ko kuma wata iri daban, amma Allah yakan ba ta kama, yadda ya nufa kowace ƙwaya da irin ta ta kama, domin ba dukkan tsoka ce iri ɗaya ba, mutane da irin tasu, dabobi da irin nasu. tsuntsaye da irin nasu, kifaye ma da irin nasu, akwai halitta irin ta sama, akwai kuma halitta ta ƙasa, amma ɗaukaka irin ta sama daban, ɗaukaka irin ta ƙasa kuma daban, ɗaukaka rana daban, wata daban, ta taurari daban, da kuma daban. Wani tauraro kuma yakan bambanta da wani a wajen ɗaukaka. haka kuma yake ga tashin matattu. Aka shuka su da halin ruɓa, aka kuma tada su da halin rashin ruɓa, aka shuka su da wulaƙanci, aka tashe su da ɗaukaka, aka kuma shuka su da rashin ƙarfi, aka tasa da ƙarfi, akan shuka da jikin mutuntaka, akan tasa da jiki na ruhu, da yake akwai jiki na mutuntaka. lalle ne kuma akwai jiki na ruhu. To, Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. To, a nan, nazarinmu na yau zai yi magana ne a kan tashin matattu. A nazarinmu na baya mun ga Yesu almasihu da yadda aka tashe shi, yanzu kuma tashin matattu yana nan kashi-kashi, da kuma mataki-mataki. kamar yadda nazarin nan koko karatunmu ya nuna mana, mun iya ganewa, almasihu dai shi ne nunan fari daga tashin matattu, duk da yake, akwai mutane masu ra'ayi waɗanda ba su yarda da tashin matattu ba. Tunan mun gani nazarinmu yana nuna mana cewa inda ba a tashi Yesu almasihu ba, da mun fi zama abin tausayi fiye da kowa. amma da yake Allah ya tashi almasihu, mana daga bagaɗi, shi ne kuma na fari ga tashi daga matattu, mu ma za mu tashi daga matattu, bayan ranmu ya rabu da jiki a wannan duniya mun shiga kaburburanmu, lokaci na zuwa da almasihu zai dawo, ƙarshen duniya za a busa ƙaho. na almasihu ne za su fara tashi domin almasihu shi ne kaɗai, wanda zai sake dawowa wannan duniya, lokacin da ya busa ƙaho, waɗanda suke cikin na almasihu za su fara tashi, zuwa daraja, zuwa girma da kuma ɗaukaka. Domin Zobulis ya yi mana magana cewa, idan dai da a ce almasihu bai tashi ba, da ban gaskiyanmu ba ta da amfani, da almasihu bai tashi ba, da begenmu matacce ne, da almasihu bai tashi ba, da kuma ba mu da rai na har abada, da kuma almasihu bai tashi ba, ai, da ba zai dawo ba, da har yanzu yana nan kwance likimo cikin kabari, amma almasihu. ai, ƙasa ba ta iya riƙe shi ba, wato kabari bai riƙe shi ba, domin ya ci nasara da mutuwa. Wannan ya sa ya karya ƙarin mutuwa, ya kuma karya ƙarin zunubi, ya kuma ba mu rai na har abada da rayayyen bege, wanda yau yake da almasihu. yana da tabbaci da bangaskiyar cewa ranar da aka busa ƙaho zai tashi, zuwa rai da kuma daraja da ɗaukaka. Sai ka iya ganewa, na almasihu zai rayu tare da almasihu, wanda kuma ba na almasihu ba, za ya ji. amma ba za ya tashi ba sai bayan da ya yi sa almasihu ya yi mulki, bayan mulki, na shekara dubu. ’Yan sai waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu ne, za su ɗanɗana mulkin nan nashi na salama, da farin ciki, da kwanciyar rai, kuma za su kasance tare da shi har abada. Ranar dawowarsa za a busa ƙaho, wannan zai bambanta waɗanda ba na almasihu ba, ba fa za su ji ba, amma na almasihu za su ji saboda bangaskiyarsu, za su tashi zuwa rai. Manzo Paulus ya ce, Da ba mu da wannan bege, game da tashin almasihu, da mun fi zama abin tausai fiye da kowa, amma yau, almasihu ya tashi, shi ne cikon bangaskiyarmu, za kuma mu zauna tare da shi, mun kuma iya ganewa, da bai tashi ba, begenmu na rai da ba shi, da mun fi zama abin tausai kamar yadda aya ta goma sha tara ta faɗa, amma ga haƙiƙanin gaskiya an da almasihu daga matatu. shi ne nunan fari na waɗanda suka yi bacci bisa ga aya ta ashirin, amma bai zama kamar yanda ya faɗa a aya sha tara da ashirin ba, hakika ba shakka, an tada Yesu almasihu daga matattu, Allah ne ya tashe shi, shi ne nunan fari daga cikin waɗanda suka mutu, ko kuwa cikin waɗanda za su tashi, begenmu kuwa zai tsaya a kan almasihu, sa zuciyarmu kuma kaga ba ta zama banza ba kenan Bulus ya tuna da hadayen nunan fari, wato ta godiya, wadda Isra'ila suka miƙa wa Allah bisa ga umarninsa, littafin Firistoci Sura biyu aya goma sha hudu, da kuma Sura ta ashirin da uku aya ta goma. An kira almasihu nunan fari domin nunan fari su ne tabbatarwar sauran girbin da za a yi, tashin almasihu shi ne nunan fari. daga cikin matattu duka, wato tashinsa ya tabbatar mana da namu tashin, begenmu ya tabbata kenan. Tashin Yesu almasihu shaida ce ta mu ma za a tashe mu, idan lokaci ya yi bayan mun mutu a wannan duniya. Tunda yake, mutuwa ta wurin mutum ɗaya ta kafu, haka kuma tashin matattu ma ta wurin mutum ɗaya yake. Roma Sura, sura ta biyar a goma sha biyu, Bulus ya nuna mana yadda zunubi ya shigo duniya ta wurin rashin biyayya Adamu, mutuwa kuwa ta bi bayan zunubi, wato ta zama hukunci ga mai zunubi, ta haka mutuwa ta kasance a duniya wato ta wurin mutum mai zunubi bayan shekaru da yawa ɗan Allah Yesu almasihu ya zo duniya, ya zama jiki, ya ɗauki kama ta mutum, ya zama mutum. shi ne Yesu almasihu ya zo kuma ya mutu a bisa giciye, aka binne shi kamar yadda ake binne mutum amma aka tashe shi a rana ta uku, da kamannin mutum kuma ya tashi, saboda haka nan, wannan ya tabbatar mana da mu ma za mu tashi daga matattu albarkacin sunansa, Tashi matattu, ta wurin mutum yake domin almasihu wanda ya fara tashi, da kamannin jiki na mutum ya tashi. a ashirin da uku, kamar yadda duk ake mutuwa saboda Adamu, haka duka za a rayu, za a rayar da kowa saboda almasihu. A wannan aya muhimmiyar magana ita ce kalmar nan duk, aka rubuta ta sau biyu, sai mu gane abin da ake nufi da ita na farko, dukan waɗanda ke mutuwa saboda Adamu, suna da halin Adamu, wato halin zunubi. ta wurin wannan halin mutuwa, mutuwa ta zo duniya, ta bi kan dukan mutane da suke a zuriya Adamu, duk da wanda, ko duk da waɗanda za a rayar, saboda almasihu, su ne za su tashi daga cikin matattu su raye har abada, wato za a sake masu jiki a lokacin dawowar Ubangijinmu daga sama, da muna cikin zuriyar Adamu, amma da muka tuba muka samu ceto, dukanmu, waɗanda suka gaskanta da Yesu almasihu suna kuwa cikinsa za su rayu, amma su kaɗai ne za su rayu a ayan nan Bulus yana magana a kan masu bin Yesu ne kaɗai, duk da masu zunubi, su kuma za su tashi, amma sai a ranar tashin kiyama. za a tashe su da nufin a yi masu hukunci, ba don a ba su rai madawwami ba domin ba su gaskanta da ɗan Allah Yesu almasihu ba. Wahayin yaya, Sura ta ashirin, aya goma sha ɗaya zuwa aya goma sha biyar, amma kowane mai bi, da kowace mai bi a cikin almasihu. an ce mana nunan fari bisa ga aya ta ashirin da uku, an ce, Amma kowane mai bi da bi, almasihu ne nunan fari, sa'an nan, rana komowa ta sa waɗanda suke na almasihu. Za mu iya fahimta, akwai ka'ida ta tashi daga matattu, mun sani dukan matattu za su tashi. da masu bi har ma da marasa bi, amma ba za su tashi gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba. A Sura nan, Bulus yana magana a kan tashin masu bin Yesu almasihu kaɗai, kowane mutum zai tashi, amma tashin bi da bi ne, wato lokacin da Allah ya nufa, aka fara da tashin almasihu daga matattu, bayan wannan kuma, sai lokacin da almasihu zai dawo duniya. a dawowa masihu za a fara ta da waɗanda suka rigaya suka mutu, sannan kuma waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, domin su tashi su yi mulki tare da shi, bayan wannan kuma za a ta da waɗanda ba su ba da gaskiya ba. Littafi mai tsarki ya tabbatar mana da cewa su an rigaya an yanke musu hukunci domin ba su ba da gaskiya ba. domin fushin Allah ne kawai yake jiransu, ɗanwa, ko kana cikin waɗanda fushin Allah yake jira, domin ba ka yarda da shirin hadaya da Allah ya yi ta wurin Yesu almasihu ba, kana nan kana ta baga-baga, da fama cikin addini, da ƙoƙarin tarawa kan kalada wanda kana tunanin zai taimake ka, ɗanwana. Abin da zai taimake ka kaɗai shi ne ban gaskiya ga Yesu almasihu. tikiti ne na shiga sama, amma lada ba zai kai ka wurin Allah ba, kuma ai, lada sai ka samu wurin ci ne yake da amfani. Idan ka tara lada babu wurin ci kana gidan wuta, ai, kaga ladan ma za ku ƙone tare da shi, to lallai fa, Yesu yana nan kan hanya dawowa, zai kuma tā da matattu, masu ba da gaskiya zuwa rai. waɗanda ba su ba da gaskiya ba zuwa kuka da ƙasƙanci da kuma cizon baki, a cikin ayari ne kake in almasihu ya dawo yau. Hala mun gode maka domin maganarka, mun kuma gode domin kana da shiri, ko bayan mun mutu an binne mu za ka tashe mu, wasu zuwa rai, kamar yadda ka tada almasihu, wasu zuwa rai domin sun ba da gaskiya. wasu kuma zuwa ƙasƙanci domin ba su ba da gaskiya ba. Na roƙe ka Ubangiji ka yi magana da zukatan ’yan duniya su gane da hanyar rai, su zo gare ta su tuba, su kuma karɓa su samu rai domin su guje wa tashin matattu na biyu, wanda zai kai su ga ƙasƙanci da kuma yin na sani. Ka sa mana ka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, ma mu za mu tsaya a nan, amma za mu ɗora inda muka tsaya idan kuka biyo mu a shirinmu na gaba. Madadin injiniyan mu lawal ilama tusan Binni, ni rarren yawa na nake cewa Allah ya sa mu sadu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara. takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.